أشكر على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuduba mace wata na bayani ne a kan abin da ya shafi bangaren addu'a da kuma fa'idodin addu'a godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin halittu wanda ya yi umarni da yin addu'a kuma ya yi alkawali da karɓa. na shaida na tabbata ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya ya yi alkawali ga waɗanda suka yi sabo zai musu azaba sannan kuma ya yi ƙyaci wato ya yi ƙyaci ga waɗanda suka saba masa da azaba sannan ya yi alkawali ga masu tsoron Allah da saka musu na shaida na tabbata annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare sa da iyalansa da sahabbansa aminci mai yawa ya kara da ga iyalansa bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani lalle addu'a ita ce mafi girman nau'i na ibada wata ibada wadda bawa za shi to addu'a tana cikin mafi girma cikin ibadodi an samu hadisi daga Nu'man ibn Bashir Allah shi yarda da shi da babansa daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ma ibada ce yadda ake cika sharuɗa na ibada sannan a karba haka ake son a cika sharuɗa na addu'a sannan a karba akwai ka'idodi na ibada malamai sun yi rubutu game da su sai ka cika waɗannan sharuɗa Allah bai karba kamar da mai risala abu zai wani yake cewa wala kaulin wala amalin wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnati muhammadu da zance da aiki da abin da shi bangaren niyya waɗannan su ne hanyoyi wasa'il waɗanda mutum zai bi ya samu karɓa aiki na ibada to dukkaninsa ka yi magana ka aikata abin da gabanka sannan ka yi niyyar nan cikin zuciya ka hararo abin allah ba zai ba da lara ba sai yan abin ya yi daidai da aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan allah zai karɓa to haka ita ma addu'a take da sharuɗa ita ma addu'a ba a karɓa sai an bi wasu ƙa'idodi akwai littafin usaimi da ake cima kitabul mujibin ya yi wasu ƙa'idodi da wasu sharuɗa ya kawo da lallai da wasu malamai so ha kawo da ɗan fatawa lajina adda'ima wal buhusul su da sauran manyan-manyan maluma ya jinjima su gaba ɗaya ba su da ra'ayukan su a cikin wannan littafi na sai an cika waɗannan sharuɗa ake karɓa addu'a to daga cikin su nan na ɗan rubutu su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce addu'a ita ibada ce addu'a ibada ce yadda ka san kana yin sallah to haka ita ma addu'a in ka daga hannaye akwai wasu sharuɗan da ake son ka cika sannan kuma in kana yin addu'a nan ba a son isgilanci Allah madaukakin sarki yana cewa ubangijin ku ya ce ku roƙe shi ya karba muku lalle waɗannan da ke girman kai akan barin roƙonsa to lalle da sanu za a shigar da su jahannama suna kaskantattu abu dawud da tirmidhi ya rawaito wannan hadisi abu dawud da asis tari da Imam tirmidhi abu abdullah kuma hadisi ne ingantacce alhakim da saburi a cikin mustarak al sahihain ya inganta hadisin Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a cikin ayoyinsa masu yawa na cewa a roƙe sa sannan ya yi alkawali kuma shi zai karɓa wanda ya roƙe sa sannan ya yi yabo ga annabawansa da manzanninsa inda yake cewa lalle su sun kasance suna gaugawa cikin ayyukan alkhairi suna roƙon roƙonmu su kiraye mu a lokacin da suke ƙaunar rahaman mu sannan kuma suna jin tsoron azaba mu sun kasance kuma suna masu jin tsoron Allah ubangiji ya yi bayanin cewa yana kusa ga wanda ke kiransa yana karba addu'a idan an hakiraye sa wato Allah madaukakin sarki ya gama annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka zo masu tambaya suka ce mu manzon Allah shin idan muka roki Allah sai mun daga masa murya ko ko a mu yi a hankali a hankali yana jin mu sai Allah ce idan bayina suka tambayi ka game da ni ka gaya musu ina nan kusa ina karba kiran mai kira a lokacin da aka kiraye ni ubangiji ya yi umarni a cikin addu'a akwai ka'idar da ake son a cika daga ciki akwai kaskantar da kai akwai ɗaukar ka ba kowa ba akwai wa manzon Allah salati akwai daga hannaye cika waɗannan sharuɗa suna daga cikin mabuɗi na karɓar addu'a musamman lokacin da mutum yake cikin tsanani ko yana cikin damuwa ubangiji ya bada bayani wane ne ke karɓa mu matsacce a lokacin da matsacce ya kiraye shi wa ke kuran yadda cutuwa da rashin lahiya da damuwa a cikin mutane 'yan bancin Allah Allah ya yi tambaya har yanzu kuma yake kara tambayar cewa wane ne ke karɓa addu'a a lokacin da aka kiraye shi ya jaye damuwa wane ne in ba Allah ba kuna da abin bauta bayan Allah a wata aya kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin cewa annabawa gaba ɗaya ba mu taɓa aiko su ba face mun riƙe su da jarabawar rashin lahiya da jarabawar nau'i nau'i na wahalhalu ko da za su kankan da kansu su dawo muna a wata aya Allah yana cewa lalle mun aika manzanni zuwa ga al'ummomi gabaninka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muka rike su da tsananin talauci da tsananin jarabawa ko cewa za su kankar da kansu su dawo muna allah ce misa da lokacin da azaban mu ta sabkun musu wato sai su kaskantar da kansu su allah da'a su dawo ma allah sai dai da allah bai kaddara ba sai zukatansu suka bushe shedan ya kawata musu abubuwa na kawace kawacen duniya akan abin da su ha kasance suna aikatawa lalle yana daga cikin rahama allah da karimcin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya wadatu ga halittu ya wadatu da bukatocin al'umma ya wadatu da abin da al'umma suke nema gare sa amma su mutane su kan mabukata na zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku mutane dukkanin ku mabukata kuke zuwa ga Allah amma shi Allah shi mawadaci ne kuma abin yabo Allah madaukakin sarki yana cewa lalle Allah shine mawadaci ku talakawa ne hadisi a cikin hadisul qudusi Allah madaukakin sarki hadisin da ake cewa hadisi wanda ya zo ta harshen Jibrilu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba cikin Alkur'ani ba domin Usaimi a cikin kitabun littafin sa littafin Musnadul Hadis yake cewa shi hadisul qudsi ko hadisi ilahi ko rabbani hadisi ne wanda la yuta'abbadu bi tilawati lafzihi ba a ibada akan hanyar karanta shi ma'ana yanzu baka zuwa ba da sallah ka karanta wani amma magana Allah ce amma ba za ka ɗauko ta ba ka sanya ta cikin matsayin tilawa bayan ka karanta fatiha ga sallah sannan ka ɗauko shi amma kuma ana kawo hujja da shi kamar yadda cikinsa ana samun da'ifi ana samun sahihi ana samun kuma wanda yake da akasi akan wannan Allah yana cewa ya ku bayina dukkanin ku batattu kuke sai wanda ne shirar suwa ku ne min shirya ta in shirar da ku ya ku bayina dukkanin ku mayin wata kuke sai wanda ne ciyar suwa ku ne min ciyar suwa ta in ciyar da ku ya ku bayina dukkanin a tsirara kuke sai wanda ni suturtar suwa ko bi sutura ta in tuhatar da ku ya ku bayina dukkanin masu kuskure kuke a cikin dare a cikin yini gani ina yafe zunubai gaba daya ku nemi gafara ta in gafarta muku musibobi idan suka faru cikin al'umma har suka yawa irin yadda suka yadu yanzu to babu abin da an maganin su irin dawo ma Allah irin koma ma Allah da kaskantar da kai ga rayuwa da dogara ga Allah da yin abin da zai sa hushin Allah ya jaye daga cikin abin da malamai suka yi rubutu wanda idan musiba ta yi yawa cikin al'umma har ta kai irin yanzu halin da muke ciki mun kai la haula wala quwwata illa billah to irin wannan to al'umma dole a karantar da su abin da za su bi samu mahita daga cikin abin da zai kawo mahita na harko shine akwai koma ma Allah a dawo ma Allah wanda duk wanda duk bai sallah cikin jam'i ya dawo sannan abu na biyu sannan a yi kokari a kula da abin da sha bangaren haƙuƙukan da Allah ya azama bawa yi kokari ka kasabke haƙƙin iyalinka karantar da su ilimi sanya su akan aƙida ta sunna sannan a ɗabbakar da su akan wannan aƙida a kai su makarantun ne da zai sa ko da ana sabkar da azaba Allah wannan karatun da ake yi zai ya hushin Allah domin ko da ma mai risala yake cewa lallai karantar da yara ƙananan alƙur'ani eh, eh, ƙananan yara a karanta da su littafin Allah yudufi ogadubar rabbi yana kashe hushin ubangiji yana wuce ko da Allah ya so ya yi hushi da al'umma idan yara ana karanta da su alƙur'ani ana islamiyoyi mutane suna koma ma Allah to ubangiji yana jaya hushi ne ga al'umma abu na uku shine akwai taimakekeniya duk wanda ka san ka hiya ka hi karhinsa bai da hali yi kokari ka taimaka masa ta hanyar cishe shi ko ci da ɗiyansa ko ci da marayu ko kula da haƙƙin makwabta abu na hudu shine a dawo manafil fili na bilbilin dare a tashi ana ta addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana jidowa a sama gata wadda muke gani ta duniya daidai irin jidowa da ta dace da shi yana ina bayina masu bukata in basu ina bayina ma neman masu neman tsari in tsare su ina wanda ya matsu yana neman a kama mai Allah yana kirari daidai wannan lokaci har sai alfijir ya bullo inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku bayan Allah kuna labarin abin da ya faru a jiya goranyo wanda 'yan bandit sun shiga cikin garin sannan sun aibanta wasu har sun kashe mutum biyu sannan sun tsere da wasu wannan bala'uka kala kana ji ne a cikin wani gari har ya dawo garinku har ya dawo makwabtanku to idan baka yi kokari kai ka yi iyaka naka kokari ba ka yi addu'a ka tsaya tsakani da Allah ka bi Allah to bala'in idan ya game al'umma gaba daya daidai wannan lokaci na za a daga hannaye a roki Allah Allah ba zai karba ba wannan bala'uka sun yi yawa har sun yaɗu gaba daya an waye gari gaba daya waɗanda aka ce an kama an zo da su ma'aikata su waɗanda suke informa su kusan 300 da wani abu aka zo da su a ma'aikatar hukuma dukkaninsu suke ba da labarin abin da ya faru amma ba a ida kama saura ba saura sun samu labari sun tsere saura sun gudu saura sun ki zama saura kuma wasu mina hakan Allah su ko sun ɓoye su a cikin gidajen su sun ki bari a gane saboda wani dan kaso da suke samu na rayuwar duniya ya ku bayan Allah ku sani cewa akwai ka'idodi na karɓar addu'a sai ka cika waɗanga sharuɗa ubangiji ke karɓar addu'arka akwai kici ga azaba sosai ga wanda yake tashi da gaugawa bayan ya kare ibada da ganawa da Allah ya ki tsaya ya roki Allah daga cikin abin da ke hana karɓar addu'a akwai lokacin da bawa zai tozartar da farillolin Allah duk abin da yake wajibi wanda Allah ya azama bawa bawa ya dokai ba komi ba baka sallah sai lokacin ta ya wuce azumi ma kana kato da kai baka azumi yana daga cikin abin da zai jawo ma bawa ko da ya daga hannaye yayi addu'a Allah bai karba abu na biyu akwai kutsa masabon Allah karara kun gaya da abubuwa ke faruwa na sabo sabon Allah bai zama komi ba shekaran jiya wani ke faɗa min yana zaune yana hira da wani wai matarsa ta roƙe sa ya yahe masa ya yahe mata abubuwan da ta kai ya ce mata to mina na kike yi halal ta ce ai mai gida akwai matsala abincin da nake kawo maka da sauran abubuwan da kaga ana ginin hidima wallahi jikina na nake basuwa ga wasu mutane eh suna lalata da ni wallahi sannan na nake kawo ma saboda kai ka kasa ka kasa neman taimako sai ki ci mata ai babu komi ki ci gaba na yahe miki matar aure tana zina sannan ta ayyana zina ɗin ga mijinta ta faɗa mai saboda ya ƙi sabke nauyin da Allah aza masa ya kusa cikin haramun ya ƙi ɗaukar takalifin zawaj sannan ya ba ta dama ta ci gaba da sabon Allah sanadiyar mi sanadiyar bai iya ɗauke nauyin aure daidai wannan lokaci kuma wata mata kuma take zuwa take gaya ma wani cewa mijina gaba ɗaya aikin da yake yi aikin hannu ne yana aiki na mesin yana gina amma yanzu abubuwan da sun tsaya don yanzu ba ta gina aka yi in kaga gina sai dai gwamnati to amma yanzu bala'i ya kai bala'i suna da ɗaya shidda amma babu abinci don haka shi na sabon lokaci take latti ba ta makaranta to amma dai ta riga ta shiga makwabta tana samun wanki da guga tana wanki tana guga tana gyara tuwahin mutane ta kai a bata kuɗi don ta sai abinci ta ci da ɗiyanta ta ci da mijinta saboda kada ya tafi wani gari wajen aikin gina a ɗauke shi bala'in ya mata yawa yanzu ko tamta nan mata take guda biyu guda ga sabon Allah da take yi tana da ƙarfi tana da nauyi tana iya komi ga sabon Allah da take yi na ta bada jikinta ta yi zina sannan ta kawo ma miji ya ci abinci ya ci ta ci da ɗiyansa daidai wannan lokaci ita kuma ga wata wanki da guga take yi a cikin gidan aurenta don ta ji da mijinta kada ya tsere ya tafi zo wajen bai da aiki yan fandin su kama sa sai a kama ciniki ne kamar ana cinikin dankali ya ku bayan Allah daga cikin abin da Allah ke hana ke hana karɓar addu'a akwai kutsa ma sabon Allah sabon Allah kala biyu ne akwai sabon Allah wanda yake babba wanda idan bawa ya yi shi Allah ba zai gafarta masa ba sai ya dawo dawowa ta gaskiya ya tuba tuba na gaskiya akwai sako wanda bawa yake tsakankani ne da bawa ko da ya tuba Allah ba zai karba ba shi ma sai ya yi mi sai ya je ya roki wannan bawa malamai su haka sahabi kamar yadda Abdullahi Gwandu a cikin kitabun nasa'i kitabun nasa'i fi hamil masalih yake cewa idan ka san in ka bayyana da sako ga wanda ka walaihin bai motsar da fitina bai gairi itharati fitinatin ba tare da bala'i ya zabura ba tsakankaninka da kai da shi fa'alta huwa huwa Allah ka yi hankuri ni dai alaka ta da kai akwai abubuwa da yawa da suka faru to amma dai ni komi kai min na yahi ma kai ma don Allah duk abin da ka san nayi maka ka yahi min malamai suka ce wannan akwai malaman da adda ra'ayin cewa babu komi akwai malaman da suka ce a'a sai ka gaya masa abin da kai domin mi domin kai masa abu abu idrajan kamar ka dunkule mai abu ka bayyana ba to amma malam abdullahi gwanin cewa yayi idan abin yana zaburar da fitina fa alayka bil istighfar wal istighfar wa tadarru'i da na hore ka kai istighfari ka kankan da kanka zuwa ga Allah ka ta tsaye da farin loli ka tuba tuba na gaskiya ka yi ta addu'a ay yurdiyahum anka yawmal qiyama waɗannan da ka walaihi Allah ya gamsar da su cewa ranar tashin alkiyama su yahi maka yana daga cikin abin da ke burge Allah lokacin da kake cikin wadata kana cikin wadata nan ka daga hannaye ka roki Allah kakkai da sai ka shiga matsala sannan za a kiran Allah hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda ka san Allah cikin yalwa ka yi kokari ka bi Allah ka bi ka'idodin addini lokacin da kake cikin wadata shi ko ubangiji in ka shiga matsala ya san ka ya kama maka malam yake cewa shi bawa idan ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ya tsare haƙuƙukansa a lokacin yalwarsa to lalle ya san Allah sanin Allah na gaskiya wannan abin kuma zai kasance tsakankani ne da ubangijinsa an keɓance shi da wata daraja daraja da ta ƙara samun ɗaukaka a wajensa ya ku bayan Allah ku yi ƙoƙari ku koma ma Allah ku kula da haƙƙin marayu ku kula da abin da shi ɓangaren mu'amalan makwabta makwabtaka yanzu ta lalace baka da incin kawa ɗan makwabci hukunci ni ga nan tarbiyyar dan makwabci ne tashi hannun je makaranta hannun waye gari yanzu gashi ne ina hudu ba makwabta a da mutum zai haga ya ɗauki dan da ba ɗansa ba ya kula da shi ya kula da makarantarsa ya kula da kirkinsa ya kula da tarbiyyarsa sannan in ya yi doka dokar nan kowa bai itashe ta ya mi sanadiyya an san girmansa an san matsayinsa kuma tsakani da Allah yake yi amma yanzu a raba aiki wani mutum shekaran jiya aka ce ya kawo mutum bakwai a ba aiki kuma cikin mutanen da aka ce ya kawo mutum bakwai a ba aiki ana son gaba daya ya yi kokari ya kawo masu digiri sai yake tambayar ma'aikatar da za a kaiwa wace ma'aikata ce an haga in aka zo ta babban wurin ofis shi auwa ne sannan mai bi masa sannan mai bi masa sai aka ce to ai ma'aikatar da an ka ce za a baka aiki za a ba diyan da ka kawo aiki ma'aikatar lallai babban harko shine mai suna kaza mai bi masa ga samun kuɗi mai suna kaza mai bi masa ga samun kuɗi mai suna kaza aka jero masa ana rubutawa sai ya kira wanda zai rubutu sai ce duk su kawo takardu su suka kawo takardu sai ce na farko sa dan dana dan dana na fare sai aka rubuta shi aka rubuta suna dai yace to shi awwan gauri na farko da ka fara sai ya ce na biyu sa kane dai don shi ma ya ƙara sabis aka rubuta na uku aka ce to sannan sannan sannan wuri na nawa an ce ce wuri kaza lalle shi ma ana tsammanin lalle za a samu dukiya wuri kaza sai ce to akwai suriki na mai auren ɗaya ta rubuta shi duk haka ya rarraba duk gaba ɗaya aka bashi guda bakwai duk ya zazzara su gaba ɗaya ya sa dangi ne gaba ɗaya duk duke gida ne za ta tarewa sai wani ya magana ce Allah ta bike ka ya kamata fa a yi kokari a taimaka ma ɗiyan talakawa a samu ko mutum uku a soka domin ni kula da wanda ba naka ba yana sa gidanka ko bayan ka mutu Allah ya jibince shi ya zama gidanka bai mutuwa daidai wannan lokaci aka wa babban wani mutum magana shi kawo mutum uku a yi musu kwamishina ya ce shi bai bukatar kowa a sa ɗiyan talakawa saboda ɗiya ne suna aiki to kaga nan za ka kasa mutane kala biyu shi wannan ya yi fustin ɗin duk ɗaya ne da suruki ne da ƙane ne da ƙarin ma ya sa an ba su mi an ba su waɗannan abubuwa daidai wannan lokaci shi kuma ɗiya ne aka ce ya kawo shi kuma ce ba zai bashe su ba saboda suna da aiki a sa ɗiyan talakawa shi ya tabbatar da kwakkula da wanda ba ɗan shi ba Allah zai jibinci bayansa wal ya kashe ladina law taraku min khalfihim zurriyatan da afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida daga cikin hadisi da malamai suka kawo na ubangiji yana son a kusance shi da addu'a shine Allah madaukakin sarki yana cewa bawana ba zai kusance ni ba da taka guda ko da wani abu wanda Allah ya soyuwa irin yayi abin da Allah ya wajibta masa in an ce abu farilla ne Allah ya wajabta shi to ba a son ka rinjayar da nafila a kai ne a a farillan nan ka yi malamai suna kawo sallolin tahajjud da sallolin nafilbilin da ake yi amma ka kasa sallar sallar sallar asuba sallar asuba farilla ce amma ka yi ne kana raya dare ka tashi kana ibada amma abinda Allah zai tambaya ka shi ranar tashin alkiyama ba za ka yi shi ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wani ba ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina son in mai tambayka tsakaninka da Allah anya Allah ya aiko ka sai ya ce eh lalle Allah ya aiko aiko ne sai ce to da mi ya aiko ka ya ce ya aiko ne da sadar da zumunta da kadaita Allah da yi kaza da rashin shirka duk annabi sallallahu alaihi wasallam ga cikin sahih muslim da karshe sai yake cewa to sannan mi sai ce da tsayi da farilla musamman sallah sallah az-zuhur sai in ka ga ma kayi nafila sallar la'asar illa an tadawa haka annabi ya gaya masa duk salloli sai ce sannan zakka sai in ka ga ma kayi nafila sannan aikin hajji sai in ka kaga ma kayi nafila sannan kaza sai mutumin ga mike tsaye ce wallahi la azidu wala anqusu na rantse da Allah ban karawa ban ragiya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha in sadaqa wa fi riwayatin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha in sadaqa wa wa'ada al jannata yawm al qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in har da gaske yake ya tsaye da farilla to lalle wannan ya ci riba ya samu babban rabo ranar tashin alkiyama idan ya tsaye da farilla ko da bai na filfili ba daidai wannan lokaci kuma a wata ruwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa dan aljanna ne in har da gaske yake ya tsaye da farilla ashe kaga na filfili duk karin lada ne inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi wa ala'ihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim